Sashen Hausa na murya Amurka yake magana da wannan safiya. Masu sauraro Assalamu alaikum da fata an tashi lafiya. Baba ya ku makiri ne tare da Hanifa Kabiru da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a cikin wannan shiri na safiyar yau Litinin 19 ga watan Disamba shekarar 2022. Kafin ku ji abubuwa da muke tafe da su ga Hanifa da kanan labarai. ma'aikatar harkokin wajen iran ta faɗa jiya lahadi cewa ba za ta nemi izini daga kowa ba don faɗaɗa alaƙa da ƙasar rasha tana mai watsi da damuwar da amurka ke nunawa dangane da karuwar ƙawancen soji tsakanin tehran da moscow gwamnatin birtaniya ta ce za ta tura dakaru 1,200 da za su cika guraben durobobin motar ɗaukar marasa lafiya da ma'aikatan kan iyaka da ke yajin aiki. masu amfani da kafar twitter ba za su iya yin alaka da wasu shafukan yanar gizo masu hamayya da juna ba kanan labaran kenan a cikin shirin za ku ji cewa yaƙi da 'yan ta'adda da aka kaddama da abuja da jihohin da ke kewaye yana yin tasiri wannan operation g tsara mun kakkama wayannan masu ɗauke mutane suna karban kuɗi wato kidnappers bayan kammala gasar cin kofin duniya inda argentina ta ɗau kofi bayan gumurzu da ƙasar faransa wadda ke rike da kofin a baya masu fashin baki cewa suke ƙasar da take so ta ci gaba sai ta tabbatar da cewa ta raya lig na cikin gida ya samu kura da kumari kamar kowace safiyar litinin yau ma muna tafi da shirin ciki da gaskiya wanda sarfila hashim gumal zai gabatar amma yanzu sai a gyara zama don jin kashin farko na labaran duniya. Masu sauraro Assalamu alaikum ga cikakkun labarin duniya. Ma'aikatar harkokin wajen Iran ta faɗa jiya Lahadi cewa ba za ta nemi izini daga kowa ba don faɗaɗa alaƙa da ƙasar Rasha. Tana mai watsi da damuwar da Amurka ke nunawa dangane da ƙaruwar ƙawancin soji tsakanin Tehran da Moscow. Kasashen yammaci dai na zargin Iran da kaiwa kasar Rasha jiragen yaƙi marasa matuƙa waɗanda ake zargin an yi amfani da su wajen kai hari a ƙasar Ukraine sannan sun ƙaƙabawa Tehran takunkumi wadda ta musanta zargin. Shugaban hukumar leƙen asirin Amurka William Burns ya shaidawa gidan talabijin na PBS a ranar Juma'a cewa haɗin gwiwar soji tsakanin Iran da Rasha na haifar da barazana ga ƙawayen Amurka a gabas ta tsakiya. Kakakin ma'aikatar harkokin wajen Iran Nasir Kanani ya ce kalaman ba su da makama ya kuma ce wani bangare ne na yakin farfagandar da Amurka ke yi da Iran. Gwamnatin Birtaniya ta ce za ta tura dakaru 1,200 da za su cika guraben direbobin motar daukar marasa lafiya da ma'aikatan kan iyaka da ke yajin aiki yayin da kungiyoyin ma'aikatan gwamnati da dama suka shiga yajin aikin mako guda kafin Kirsimeti. ma'aikatan motar daukar marasa lafiya za su fara yajin aikin ne ranar laraba inda za su hada da ma'aikatan jinya ma'aikatan jirgin kasa jami'an fasfo da ma'aikatan gidan waya waɗanda dukkansu ne ke fara yajin aiki a makonni masu zuwa yajin aikin birtaniya mafi girma a cikin shekaru da yawa ya biyo bayan matsalar tsadar rayuwa sakamakon hauhawar farashin abinci da makamashi. Ƙungiyoyi suna neman ƙarin albashi don daidaituwar hauhawar farashin kayayyaki wanda ke gudana kashi goma da digo bakwai a cikin ɗari a watan Nuwamba. Gwamnatin masu ra'ayin mazan jiya ta ce ƙarin tsadar rayuwar da ta wuce kashi goma cikin ɗari zai haifar da hauhawar farashin kayayyaki. masu amfani da kafar twitter za su iya yin alaƙa da wasu shafukan yanar gizo masu hamayya da juna ba ciki har da abin da kamfanin ya bayyana a ranar lahadi a matsayin hanyoyin da aka haramta wato facebook instagram da mastodon wannan dai shine mataki na baya-bayan nan da sabon mai kamfanin na twitter elon musk ya dauka na murkushe wasu jawabai bayan da ya rufe shafin twitter a makon da ya gabata wanda ke bin diddigin tashin jirgin sa. mun san cewa da yawa daga cikin masu amfani da mu na iya yin aiki a kan sauran kafofin watsa labarun. duk da haka nan gaba dandalin twitter ba zai sake ba da damar tallata waɗansu dandalin sada zumunta kyauta a kan twitter ba in ji kamfanin a cikin wata sanarwa shafukan da aka dakatar sun hada da manyan kafafen yanar gizo irin su facebook instagram da abokan hamayyar mastodon Travel Nostr Post da Truth Social na tsohon shugaban Amurka uh, Donald Trump. Kamfanin Twitter bai bayyana dalilin da ya sa jerin sunayen ya hada da waɗannan rukunan yanar gizon guda bakwai ba, amma ya bar wasu kamar Parler, TikTok ko kuma LinkedIn. har ila yau kamfanin twitter ya haramta tallata hanyoyin haɗin yanar gizo na ɓangare uku kamar linktree wanda wasu ke amfani da su da nuna inda za a iya samun su a shafukan yanar gizo daban-daban. To ana sauraron labaran duniyar ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. An jima kaɗan Hanifa za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya amma kafin nan biyo bayan matsalar tsaro da ta sa babban birnin tarayyar najeriya tare da haɗin gwiwa jihohi guda shida da ke makwabtaka da birnin suka kaddamar da wani shirin samar da tsaro na haɗin gwiwa da ake kira operation g7 a wannan karon an sake kaddamar da kashi na biyu na wannan shirin ga dai hassan mai na kaina da ƙarin bayani Operation G7 wani shirin tsaro ne na haɗin gwiwa da ya kunshi Abuja babban birnin tarayyar Najeriya da wasu jihohi shida da ke zagaye da babban birnin don tunkalar kalubalen tsaro ire-iren garkuwa da mutane don neman kuɗin fansa. Aika aikar 'yan bindiga daɗi da sauran miyagun laifuka. A baba nan an sake kaddamar da kashi na biyu na shi wannan shirin samar da tsaro wanda kwamishinan 'yan sandan Abuja CP Babaji Sunday ke jagoranta. Na tambayi kwamishinan 'yan sandan na Abuja shin ko kashi na farko na wannan shirin ya cimma manufa? A an cimma burinsa sosai. Wannan Operation G7 tsara mun kakkama wayannan masu ɗauke mutane suna karban kuɗi wato kidnappers mun kama bandits wayanda su kuma sai su zo kawai su dinga farma mutane a cikin garuruwa kobarin kamai makamai da dama har da su G3 rifle da su GPMG ak-47 da artashu da yawa sosai kuma da dai sauran kastilin duk mun yi recovery yanzu da yake an kaddamar da kashe na biyu shi kuma ina ka dosa eh shi ma kuma hakan ne mun dosa cewa ƙauyuka cewa mun flushing din su wayannan bandits da kidnappers din sannan kuma mu ba wa mutane assurance confidence building cewa su yi ayyukansu na ɗiban amfanin gonakinsu cikin kwanciyar hankali suna ganin mu muna ta patrol na kauyuka kauyuka kuma kar mu manta duka jami'an tsaro ne army navy immigration air force police dss civil defense kwamishina a kwanan nan mahango ka kamar kana jawabi a wani haɗin gwiwa na sojoji da 'yan sanda kana musu bayani kawai me kake ce musu ne eh, ina ce musu birnin tarayya abuja na shi operation g7 din su yi ta bisa kan ka'ida that is professionalism su tabbatar kuma a wayannan kidnappers ko bandits din yadda na faɗa a sannan flushing din su wayannan bandits da kidnappers din jama'an gari kuma da mutanen al'umman fct su kuma su ci gaba da hada-hadansu cikin kwanciyar hankali insha Allahu ba abin da zai same su. Mai sharhi kan sha'anin tsaro Dr. Abubakar MS na ganin wannan yankuri ya zo daidai lokacin da ya dace. Kaga wa'annan jihohi guda bakwai da suka zagaye Abuja ta kowane hanya in za ka shigo Abuja akwai matsalan tsaro. Kuma a ce few kilometer zuwa cikin birnin tarayyar Najeriya abun kunya ne. Don wannan haɗin kai zai taimaka saboda su 'yan sanda za su iya ba da gudumawa yadda suka saba sai a samu a fafatiki wa'annan mutanen su 'yan ta'addan da barayin inda su to daman inda shi halaka da wa'annan sojoji da sauransu zai iya taimakawa inda har karfin ah, wuta fire power ya fi karfin su 'yan sanda sojojin za su iya taimakawa su sojojin ma ai aikin da suke kaman a ah, arewa maso gabas da arewa maso yamma su ma haɗin kai suke yi hassan mai na kai na muryar amurka daga abuja nigeria a gaida hassan mai na kai na da ya kawo mana wannan rahoton ana tare ne da sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc kai tsaye sannan kuma ana iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na yada sadarwa da facebook da twitter da ma instagram yanzu ko ga hanifa da ci gaban labaran duniya rundunar sojin amurka ta sanar da kai wasu sabbin hare-hare ta sama kan mayakan alshabab guda biyu a jihar hirshabelle ta somalia a cikin wata sanarwa da ta fitar rundunar sojan amurka afirka ta ce an kai hare-haren biyu ne na kara kai kan kungiyar a ranakun 14 da 17 ga watan Disamba a kusa da garin Adele da ke gabar teku. An kai hari ne bisa bukatar gwamnatin tarayyar Somalia da kuma goyon bayan sojojin kasar Somaliya harin na farko ya faru ne a misalin a nisan kilomita 176 arewa maso gabashin magadishu inda aka kashe 'yan ta'adda bakwai yayin da hari na biyu ya kai kimanin kilomita 220 daga arewa maso gabashin mogadishu inda aka kashe mayakan alshabab takwas binciken farko na rundunar sojojin amurka a afirka ita ce ba wani farar hula da ya jikata ko aka kashe a duka hare-haren biyu a cewar africom dubin dubatan 'yan kasar argentina ne suka kwarara a titunan birnin buenos aires a ranar lahadi da ta gabata cikin farin ciki bayan nasarar da suka samu a bugun fenareti a wasan karshe na gasar cin kofin duniya da faransa ta yi da 'yan kasar kudancin amurka a karan farko tun shekarar 1986 a wasan da aka buga cikin fargaba da cizon yatsa a kasar qatar a gaban magoya bayan kimanin 88,000 argentina karkashin jagorancin tauraro lionel messi ta dauki kofin duniya karo na uku bayan da ta lallasa faransa mai rike da kofin gasar da ci hudu da biyu a bugun fenariti bayan sun tashi uku da uku bayan karin lokaci ban yi tsammanin hakan ba abu ne mai wahala amma mun yi hakan godiya ga messi in ji santiago mai shekaru sha uku yana murnar nasarar da aka samu tare da iyalinsa a gaban gidan buenos aires na tsohon dan wasan kwallon kafa diego maradona wanda ya jagoranci kungiyar a shekarar 1986 masu dauke da tutoci da huluna da fitattun rigunan kasar masu launin shudi da fari 'yan argentina sun mamaye birnin buenos aires da sauran fitattun wurare a cikin mintuna kaɗan bayan nasara a duk faɗin ƙasar an gudanar da wasu bukukuwa Fadi ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc. To yanzu kuma bari mu koma ga mu kamar yadda kuka ji a labaran duniya. A jiya aka gammala gasar cin kofin duniya da aka fafata tsakanin kasashe 32 a kasar Qatar bayan wani gumurzu da aka yi a wasan karshe tsakanin Argentina da Faransa inda Argentina ta doke Faransa ta bugun fanariti da ci hudu da biyu bayan sun yi ci uku uku da juna a wasan da suka yi na mintuna 120. Malam Awal Muhammad mai sharhi ne akan harkokin kwallon kafa a birnin Kumasi cewa yake tarihi ne maimaita kansa. Abin da na sani kami a yi wanga wasa ni dai na fadi makaina kamar Argentina za ta yi nasara. Domin in ka duba tarihin da ya faru cikin World Cup duka yawanci yana zuwa in favor of Argentina. Domin Argentina ya doki World Cup sau biyu 1978 1986 kamin a buga wanga kuma in argentina za ta doki world cup duka poland na qualify daga group 1978 poland ta qualify group 1986 poland ta qualify group shekaran ga kuma poland ta qualify group shi sa ya faru argentina ta win world cup a hajiye wannan kuma in argentina za ta doki world cup duka third group game shine waka ce group game nan match da za su buga cikin group na uku Number 10 Jason Argentina na yar penalty. 1978 Mario Kempis ya yar penalty. 1986 Diego Amando Maradona ya yar penalty. Shekaran ga Lionel Messi ya yar penalty against Poland. Shi sa wannan kuma ya faru. In ka aje wannan. 1986 Argentina ta doki walka, Kuma wannan shekara Morocco ya zama farkon African country da aka kare group stage ya je gaba. shekaran ganka kuma duba Morocco ya je gaba kuma wannan kuma Morocco ta yi tarihin da ta zama na first African country da ta kai semi final bai taba faruwa ba wannan ya faru ya sa Argentina ta ci kofin gasar tarihi ta maimaita kanta. garin ka dai mu duba eh, Lionel Messi eh, shi ne wanda aka baiwa eh, gwarzo na wannan gasa ga baki daya. Jama'a Eh, na korafin cewa kasancewa kayan Mbappe mm. ya zura kwallaye uku kuma eh, ya zura na penalty penalty guda na shine wanda ya cancanta eh, kana ganin ka musunta wannan korafi da ake yi ko dai ainihin wato Lionel Messi shine wanda ya cancanta da a bashi wannan gwarzo zana ce kaman Lionel Messi tun da ya soma kwallo a cikin buga gasar na yance maka wanga ne gasarin Qatar shine wanda saka kamar ya samu kanshi ya buga ya nuna shi gwarzo ne domin ya fara zuwa germany 2006 ya zo south africa 2010 ya zo brazil 2014 ya zo russia 2018 sannan kuma ya zo qatar 2022 to kaga wanga gasar ya nuna ya nuna kuma za ka duba kowane stage ya ci go group stage round 16 quarter final semi final final kuma kowane macin da ya buga banda da match dai zaka ce shine bai samu gwarzo man of the match ba yawancin matches da ya buga duka shi ya win man of the match shi yasa gaskiya Mbappe wallahi ya nuna kamar yana kokari a matsayin shi na saurayi amma wayanda suka doki abin ga wannan matsayi suka ba gwarzon tournament duka suka doki suka ba Messi na ce maka da su muyi ra'ayi. Awal Muhammad kenan mai sharhi akan harkokin kwallon kafa a birnin Kumasi. na tuntubi malam nasir zahraddin mai fashin baki akan harkokin kwallon kafa a najeriya wanda ya bayyana mana irin abin da duniya za ta gani a gasar cin kofin duniya ta gaba yana mai cewa baba mun garar da katar taka a wannan 2022 wasan mu na gaba da muke kokari a yi wanda za a yi kai shine wasan da za a yi na 2026 waɗanda ƙasashe uku su ne za su ɗauki bakuncin wasan wanda suka haɗa da ƙasar amurka da kasar mexico da kuma kasar canada to kaga a wannan wasan zai zo da bambanci da wannan wasa da aka yi na qatar saboda waɗannan filayen wasannin da aka yi za su kusan ninka wanda aka yi a na qatar domin mai domin yanzu ƙasashe za su ƙari daga talatin da biyu zuwa arba'in da takwas kuma afirka kanta yanzu da kasashe biyar ne suke wakiltar ta amma yanzu tara ko goma ne za su wakilce ta tara ko goma saboda taran za su fito daga afirka kuma za a samu ƙasa ɗaya a afirka da za ta je ta yi gasa da wata nahiyar domin a sami wadda za ta fito a tsakaninsu to in ta afirka ta fito kaga an samu goma kenan kuma ganin irin rawar da maroko ta taka ko shakka babu yanzu za a tsoraci yawan shiga kungiyoyi na kasashen afirka baba ya kudu. to kana ganin a wannan adadin da za a baiwa afirka zai iya yin tasiri wata kungiya daga afirka ta kai wasan karshe ko ta ɗau kofi? ai ba a nan take ba domin ba yawan kungiyoyin da suka wakilci nahiya ce yake tabbatar da waye zai ci kofi ba ai iya wasa ne kuma abin da ya kai Morocco ta kai inda ta kai da kuma yawancin tumatuman Afirka na wannan gasar da aka yi za ka ga duk kocinsu 'yan asalin ƙasashensu ne. Hmm. Ita ƙasan Morocco ta kai ɗan koci ɗan cikin gida wanda shi ne kocin ɗan yaran suka kai inda suka kai. Kuma ita kanta ƙwallo a cikin ƙasar Morocco ta yi nisa a ainihin. suna da tumatumai da yawa waɗanda suke gasa daban-daban ko da yake su ma suna da 'yan ƙwallo waɗanda suke buga a wasu ƙasashen waje amma dai gyara lig na cikin gida yana taimaka island to duk ƙasar da take so ta ci gaba sai ta tabbatar da cewa ta raya lig ɗinsu na cikin gida ya samu kowa da kumari yanda zai iya ajiye yawan yan wasan su a cikin gida yadda in an zo zaɓa waɗanda za su yi wa ƙasa aiki ko ko za su yi wa ƙasa buga bol to za ka ga cewa yawan su a cikin gidan ma suke wasa. To Malam Nasiru Zaharaddini ke nan mai sharhi akan kwallon kafa a Najeriya. Kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan Washington yanzu kuma ga shirinmu na gaba. jama'a salamu alaikum masu raro barkan mu da shirin ciki da gaskiya da masu iya magana ke cewa wuka ba ta huda shi a yau shirin zai fara dukan shirye-shiryen da muka kawo muku na shekarar 2022 ku kasance da mu cikin shirin sunana sarfila hashim gomez Masu raro kuma da shirin ciki da gaskiya da kamar yadda aka saba kan taɓo lamarin da suka shafi yaƙi da cin hanci da rashawa, bin kadin marayu, haƙoƙin ma'aikatan gwamnati da waɗanda suka yi ritaya da dai sauransu. Daga wannan shiri za mu fara bita shirye-shiryen da muka gabatar muku a shekarar 2022 mai ban kwana. Inda in Allah ya kai mu watan Janairun shekarar 2023 za mu ci gaba da kawo muku sabbin shirye-shirye na abubuwan da suka faru da dama. wasu masu ban takaici wasu masu ban al'ajabi wasu ko zargin zamba ne cikin aminci da duk za mu bi don marawa gaskiya baya in za a tuna a shekarar mun baku labarin matsala da aka samu wajen ba da kwangila a ƙaramar hukumar abuja amak lokacin da abdullahi kandado ke jagoranci muhammad bello umar mai kamfanin fahazarta nigeria limited ya samu kwangilar gina shagunan kasuwa kan kuɗi sama da naira miliyan 134 ta hannun shugaban jam'iyyar apc na abuja a lokacin baba abbas muhammad bello wanda ya kashe kuɗin kafin alƙalami na miliyoyin naira ya wayi gari ba kwangilar kuma ba ma kuɗin da ya kashe inda aka ce an yi wa 'yan siyasa alheri ne da su Muhammad Bello da ya kawo ƙorafin shirin nan inda muka tuntuɓi duk masu ruwa da tsaki don bin kadinsa amma cikin ikon Allah ya fita ƙasar Masar don jinya, kuma Allah ya masa cikawa a can. ga zantawa da ya yi bisa kulawar wannan shiri da shugaban jam'iyyar Baba Abbas kafin ya yi tafiyar. Wannan magana shekaru hudu kenan, kuma kayi an sun fi guda ɗari. Mun ya ƙaura sun fi ɗari da kai ko ɗaya ba a cika ba. Mun je mun zo da ni da kai da Kandido a kan ishu ɗin. Kandido ya alƙawura sun kai guda arba'in ko ɗaya bai cika ba. Yi magana exos crude oil in an ba da kuɗi za a yi wani abu da na zo na buɗe wuta na ce zan je media ya sake ba da hakuri ya ce na week ka a ga maganan nan mun zo har mun magana ta kan cewa ga maganan ga maganan revenue hanyar da duk za a yi da ni da ku mu rabu lafiya duk an yi wannan da ni da kandido kuma kai a matsayin ka na party chairman you work hand in hand da da council haka ne ko eh, kai party ne su kuma kansil. saboda haka kai kaɗai ba abin da ka iya sai tare da su kuma aure na ce maka kandido makaryaci ne ka ce a'a ko so abin da an shekara hudu ba ku yi mun su ɗin kuɗi na ba sai yanzu da cikin wata uku kana gani cewa za ku yi kuma an ka lura maganar da muka yi da kai last contract na kotun da an yi na farko ba kai misali ba saboda ka maganar contract ba ni so ai mun rufan ɗin kuɗi na tunan kuɗi kun ara da kun aikin jam'iyya da shi saboda ka a yi murufan ɗin kuɗi na saboda ka ni duk maganganun da ai shekara hudu ba a iya yin shi ba cikin wata uku da ni ina kallo kamar tatsuniya ne to amma tun daga nasiru kuna magana da shi kuma kun shirya za ku yi da kai da nasiru ka gani yanzu ba wani abin da zan ce ni ne na zama dan kallo in za a tuna tsohon shugaban karamar hukumar abdullahi kandado wanda a yanzu ministan abuja muhammad musa bello ya naɗa kan mukamin mai kula da sashen sufuri na birnin ya ce bai ba da umarnin karɓar kafin alƙalami ba amma zai duba batun dole aikin gwamnati ai ba za a ce kawai domin wanda yake kan kujera ya tashi shi na harkokin sa ba za ta yi ba to kuɗin sa na nan kuma dolen sa dolen wannan kamfanin ta nemi haƙƙin sa ta biya shi ina kira ga wannan alhaji don Allah ya koma wannan wurin kamfanin akwai sabon yan jirma aikata sabobi su je su duba abin da ya kamata sannan su a dauki matakin gyara ko ina na ofis ko bana nan haƙƙin sa dana kuma dole a sauke na haƙƙin sa A yanzu dai Baba Abbas da kuɗi suka bi ta hannunsa ya yi alkawarin bin duk hanyar da ta dace don karɓawa magada haƙƙinsu. Na yi maka tabbaci a wancan karan shi ma ya gaya maka iya ƙoƙarin da nake na ganin cewa tun yana raye da yardan Allah ta'ala yanda za mu bi haƙƙinsa ya fito a lokacin yana nan zai yi bare kuma yanzu da abu ya zama na magada tunda har muna da hannu a ciki kuma mun san dokokin musulunci a kan haka bizinillahi ta'ala za mu yi kokari iyayenmu mu ga yadda za a fitar da wannan haƙƙi. A shekarar mai ban kwana mun kamo korafin tsafin ma'aikatan wutar lantarki PHCN da aka sayar da jarinta a shekarar 2013, inda kimanin ma'aikata dubu hamsin suka rasa aiki. Kazalika ya zama ba a biya su haƙƙin sallama daga aiki ba. da hakan ya jefa rayuwarsu cikin matukar damuwa inda bayanai suka nuna wasu daga cikinsu sun yi fama da rashin lafiya yayin da wasu ma rai ya halinsa. sunana maimuna hussaini xpacn staff na yi aiki a gwagwalaga abuja tun lokacin da aka privatization zuwa yau aka sai da kamfanin wutar lantarki gaskiya wahalhalu muke ta sha saboda duk harkokinmu da gwamnati ta muna alkawari ba ko guda ɗaya da ta cika a suna na zakar nasarawa kuma ina karkashin gudunmar kano zone na hukumar nepa abin da yake tafe da mu da kukanmu ga hukuma shine lokacin da aka sallami ma'aikata aka yi musu alkawarin cewar za a biya su kudadensu kuma za a tafi da su a aiki da su na tsawon shekara biyar ba za a sallami kowa ba. To mun zo mai wata ɗaya ba ko biyu a cikin tafiyar aka zo aka ba kowa takarda aka ce an sallame shi kuma babu maganar kuɗin da aka yi alkawarin za a bayar. Shirin nan ya tuntuɓi babban sakataren ƙungiyar ma'aikatan wuta kwamar Jo Ajeru, wanda ya ce a baya ya samu saɓani da ma'aikatan amma yanzu zai wuce gaba don bin haƙƙinsu. Ba da ɓata lokaci ba, Ajeru ya kira wani yajin aikin da ya sa aka kashe wutar lantarki da ta shafi dukkan Najeriya. inda nan take gwamnatin Buhari ta hannun ministan kwadago Chris Ngege ta kira taron sulhu da alwashin biyan ma'aikatan haƙƙinsu ta hanyar bitar lamarin da kwamiti na musamman da aka kafa. Ga abin da jami'in kungiyar kwadago kamar Nasir Kabir ke cewa kan matakin. Wanda ina mai tabbatar maka sa bakin da muka yi ko in ce korafin da ka kawo mun dubi girmanka ko mun dubi wato matsayin yadda kake mu'amala da al'umma har ya sa kaga kamar ni duk daban da lafiya har na shiga wannan magana kuma yadda na yi alkawari ko ce na alkawarta maka cewa zan yi magana da ajeru to alhamdulillah ya sauko kuma na lallaba shi mun yi magana na fahimta wanda ya kai ga aka yi zanga-zangan nan kuma aka yi yajin aiki to ina mai tabbatar maka kwamitin nan yanzu dai abinda muka sa ido shine mu ga wato ranar da muka ɗiba musu na wa'adi da in ya cika ba wani abu ba to ina mai tabbatar maka za mu tabbatar da mun sake jaye dukkan wutan najeriya gaba ɗaya kuma akwai matakai na gaba da ina jin wato wannan kungiya take shirye-shirye wanda ba zan so in faɗe shi a yanzu ba amma za mu ma ita gwamnatin uzuri mu gani tunda shi ministan wato a ya shiga wannan al'amari ya ce lallai lallai zai gana da wato ministan shi wutar lantarkin da kuma shauran wayanda suke da ruwa da tsaki duk suna cikin wannan kwamiti har shi kan shi wato daga ita kanta kungiyar wato wutar lantarkin akwai mutum biyu da aka ɗiba duk suna ciki saboda haka duk abin da aka yanke ina mai tabbatar maka za mu sanar da ku to amma alhamdulillah dama muna so mu kuma miƙa muku godiyar godiyanmu wai ta kanta voice of america da ta shiga wannan wato al'amari alhamdulillah dama abin da muke faɗa kullum kenan mu a ƙungiyance ƙungiyar kwadago a yaushe a daidai muke da mutum ƙari wato al'amura ko in ce al'umma damuwar da ke damun al'umma. Har yanzu dai shirin nan yana jiran cika alkawarin gwamnati na biyan waɗannan ma'aikata haƙƙinsu. Masu raro, a nan za mu ja aya, sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu za mu kawo muku ci gaban bita yanzu a madadin abokin aiki na nasiru adamu kaya ni fila hashin gumel daga nan birnin washington dc nake cewa mu kasance lafiya kuma da gaishe ka yanzu kuma ga labarai a takaice ma'aikatar harkokin wajen iran ta faɗa jiya lahadi cewa ba za ta nemi izini daga kowa ba don faɗaɗa alaka da ƙasar rasha tana mai watsi da damuwar da amurka ke nunawa dangane da ƙaruwar ƙawancen soji tsakanin tehran da moscow gwamnatin birtaniya ta ce za ta tura dakaru 1,200 da za su cika guraben direbobin motar ɗaukar marasa lafiya da ma'aikatan kan iyaka da ke yajin aiki yayin da ƙungiyoyin ma'aikatan gwamnati da dama suka shiga yajin aiki mako guda kafin kirsimeti. To masu sauraro da haka ne muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokaci idan Allah ya kai mu a shirinmu na hantsi za ku ji mu ɗauke da wani sabon shiri.